mutuwa kake magana na bugo ne in gaya ma yau za mu hallaka dan uwanka eh kwarai haka muka lissafa kai farko sai dai zuwa yanzu lissafin ya canja hasbinallahu wa ni'mal wakil saboda ni. sun baza komar a wajen biyan kuɗin fansar su sai dai a inda gizo ke sakar tabbas kuɗin lallai ya zama lallashi irin na kera wato ana da ta wuta a kera sai ga ta a masa. ruhin jikina bayan ka muku kashi na ɗaya wato zango na ɗaya ruhin jikina a wannan karin mun yi ƙoro ka muku zango na biyu wato season 2 kenan ruhin jikina sumayya baki kyauta min baki min adalci ba me yasa zaki guje ni me yasa zaki karya alƙawarin zukatan mu na cewar mu rayu da ke ni har abada ruhin jikina kamfanin wonderful movie ton a shirye suke tsab ko mu muka muku wannan film mai suna ruhin jikina kashi na ɗaya yana nan a kasuwa wato season 1 kenan haka zalika kashi na biyu yana nan a kasuwa domin kuma ku more naku kallon yan downloading abokan sana'armu ne ruhin jikina ya za ki dinga jana kamar wani dan sanda da barawo eh ai tsakanina da ke ya wuce dan sanda da barawo sai dai annabi da kafin. subhanallahi ita nake cewa kuma nake lakabi da ruhin jikina hajiya to ai kin dade a zuciyata kuma ke ce ruhin jikina ni din kace gaya wannan kalmar Haba Samir, ko ka manta kai ne zuciyata kuma sannan kai ne ruhin jikina. ruhin jikina mashirin shirin bashir girma labari umar wandafur tsarawa sadam jajira ba da umarni baban na suleiman one boy wallahi wannan sumayya ce matata wallahi tallahi wannan ba matar bace ba matar yayana ce ba matan yayanka bane matan ɗana ne ƙarya kake yi mijina ban san ka ba ba zamanin zoyi ba ki koma ki same ta ki gaya mata cewar ta gaya miki gaskiya in ba haka ba wallahi daga ita har kanin nata kin san zan yi umarni kawai nake kira a bani umarnin yadda zan yi da ki ruhin jikina kashi na ɗaya yana nan a haske tv da ke youtube channel ɗinmu haka zalika kashi na biyu yana nan a haske tv da ke youtube channel ɗinmu ruhin jikina ga kuku. Eh, eh, ina nan mana. To, ba matsala, a ba, <laughs> ni fa na ce za a yo kuma ba komai, e, a na gode, eh, nan inda nan gurin da ne magana nan to, to, to ba matsala ai, mm, na gode, e, za mu yi waya. na gode zan na gode hai chief security hmm? ni ba shayin nan ka danna min shayin nan ka wala da rara min ciki a dama shi wannan shayi mu da ka ga muna shan shi amin saba da yau yanzu ka sa wani zai da Allah barin je gode mai auren nan rage rage yin wannan karfi a da lafiya yanzu nan ina zuwa da Allah yau chief security da Allah indakta ya fito eh. ka ce masa naje in dawo oh. amma kar ka ga masa gumi auren naje an gama yawa na dawo kar ka damu ba matsala ta ina ta biyo ne wani alo kai ta ina kika shiga ne ga ni akan layin da na ce miki kan kwana eh ina nan dai bayan gurin da na ce miki nan ina nan a daidaita sahu yawwa eh ga a daidaita sahu mai lamba 125 da ashirin da biyar ko ina eh, shi ne shi ne mai lamba 125 da da nawa ne kuɗinka? Dari biyu ne. Ye? Eh. Duk garin na fai da za a ɗauki mutum a agwagwa da rufi naira ɗari biyu. Daga lima na ɗauko ta fa. A ah, da nisa. Eh, <laughs> na gode. Na gode. Na gode. Shiga ta nan. Shiga ta nan zagaya shiga ta nan. Eh, shiga ta nan. Oh ashe ke ce amma Allah wajen a alƙur'an ba za ki shi ne shi ya gudu. He, ai, na san yadda zan mai, na san baya so ya ganni ne, wallahi but zan shige. Ina ma, ciyaman ɗin fagarinmu akwai inda ya nuna min ina kallo yana yawwa na gada gurin inda yake ya daga in ya daga sai but din ya bude sai kawai a sa kaya ya rufe haka ne yawwa sai <laughs> ka Allah saka da kai ya maza ya dawo ya gani matsiyaciya kai da ban yi wannan gudun ba da ta hau mota nan wallahi da na shiga alakiya hanya Allah ala raka take gona dan Daudu ya raka mai gwaiwa mm, a saukar da nauyi da inda ta kama za ki je ya ki Allah Ubangiji ya sa daga can ma ki wuce ki bar nan areas wannan farar sarkin kashi ya shiga ban ɗaki kenan ina ga dai ni ina zan ɗuguna nan ci wannan awara bari in zaga dai bayan fulawar nan ɗan yan dabara dabara ina zuwa karimatu na'am da Allah ina so in tambaye ki shin ke mutum ce ko ko aljana ce dan ni jikina ina bani cewa ke ba mutum bace kuma ba mutum bace ke wallahi da aya da ayar qur'ani sai na babbaka ki wallahi to tsaya ka ji ni mutum ce kamar yadda kake mutum in gaya maka ni wai kai me yasa ka tsane ni ne ga miki gaskiya mm. ko kina so ko ba kya so ni ba na ƙauna ki ba na son ki ba na ƙauna hanyar da kika doce ka zo nan gidan. To ai ko wallahi ina nan zama dam a gidan nan da ni da kai a cikin gidan nan kuma a ɗakin nan da ni da kai muna tare. To sai kin bar wannan gidan kuma in kika kuskure kika yi ihu kika fita tsakar gidan nan da ihu wallahi mabigi zan dako in muke bu in muke dukan gafiya. Wallahi ne na ba gidan nan ba. ashe baki da hankali wallahi tallahi sai in in haɗa maka jama'a kuma wallahi in fita cikin gidan nan da gudu kowa ya gani saboda san ka wallahi na haukata kan kai na da kai bari in gaya miki wani abu ba dan Allah ya sa man haɗu da ke haka ba ko in kika fita cikin gidan nan kika yi ihu fitowa zan da madoki in doke ki a matsayin barauniya to amma tunda kika zo da haka Ni ba zan zalunce shi ba. Ko ba haka ba ne, mm. amma dai son baya raina gaskiya. Yabba shi ne magana. Amma zama zauna. To suwa nake mu rinka zama fa tare da kai a nan. Ai dama tare muke zaman da ke, amma rashin hankalinki ne. ya sa ni na ji gaba ɗaya na gaji da ke. In dai rashin hankali ne na daina ko a yaushe suna Allah ku ce kuna suna. A hakan za a ba rashin hankali? Da Allah ka gani. In ce ina gani na ga rashin hankali. Na ga rashin hankali. <laughs> Allah sarki chip security. <laughs> Chip chip chip security. Dan Allah ki bari dare yayi kike kina taimu mutane tara fi da Allah. malamanmu an dace? wallahi an yi yanzu zaman nan namu ko haka zai yi a gidan nan ko nake gani kawai ɗan ji daɗi to ga masifa ta yi masifa amma ko za ki taɓa min ƴar'uwar taki mace ko za a ɗan dace cewa ba Salamu alaikum. ta Karima ina wuni? Ga baba yana so zai yi magana da ke. baba ga ta hello hello baba karima ya albarka Allah ya miki albarka <laughs> ya gida wallahi muna cikin bala'i wallahi hamshakiya kuwa ba cin yau babu na gobe ina nake so da Allah da annabi ko dan wani abu ne ki turo mana mu samu mu ɗan ci. Zan turo da Habiba dubu biyar. Dubu biyar? Allah sarki baba a ta mana addu'a. To, Allah ya miki albarka, Allah ya daɗa ware kofar samu. Allah ya daɗa buɗa ta. Na gode baba. <laughs> Eh, ina Habiban ne, a bata kusa, to ka gaida min ita ka ce zan turo mata ita ma dubu biyar. Yauwa baba na gode, ya jima. Dubu biyar, dubu biyar za mu samu. Za ta eh. Amma gida ya zama kamar kango, gida ba mata ai tashin hankali. da na min hanya me ya faru ji kan yana ihu yana cewa aljana ce ina zuwa yebo yebo ka da ni aljanu a nan gidan wallahi su ne aljanu ne kai kuku kai aljanu a ina wai kai baka san kon ba ni da network nake aiki saboda gaba ɗaya network kai gaba ɗaya shi kansa network din wani zubin da network din aljanu kuke cin abinci saboda network aljanu ne da ku dalla kuku daga ta kai kalli fuskarsa in kansa ya fara rikida wallahi aljanun sun fara taba wai kai yaushe ka ba gidan nan ne haka ka gaya min sirrin gidan wai ka manta dauko ka ne network ka manta da browser nake na network kuma network ba aljani bane da kake ci sai ya kamo a network an turo mai ike da ba wallahi aljani ne ba aljani ba saboda bara ni ma san hadan hauren fa wallahi sai Wannan ba hankali ba dan Allah ya kada ba na gane ne to ana haka kai dai ka biya mama hangul ba. Uku shekara nawa aka yi. To. Shekara nawa. Wani cin sikirti kana nufin shi ma aljanu sun fara. Wallahi aljanu sun fara. Shekara ka nawa. Wallahi na fahimce ku. Wallahi. Za ka bar fata Allah ya kiyaye. Babu na auna ka. Allah zuwa. Allah ya kiyaye kawai. Allah ya kiyaye kawai. Na san komai. Kuma na ga komai. Shi ne sa ai. To ka kiyaye. Kai ma ka kiyaye. ka kiyaye. Kai ma ka kiyaye. ka wannan. Ina sani. Yawwa yawwa ka je. Ai ka ce aljanu. Ni ne eh. na fara tambaye ke ka ka eh. kiyaye. Kai ne ne. ai ne ku kun da ya nemi mu shirya alƙur'an ya nemi mu shirya dole a ringa buɗe ma ƙofa da wuri don gashi dole a ringa buɗe kana dina da an to bala ina zuwa ya bala ina zuwa na sai eh, na shiga ɗakin ne kenan a kai na sani na sani eh na sani ai eh, amma ba zai kashi shiga ita eh, ce ya haka ne yawa to A. a'a ita ce yawa to a na da tabaka ban ba ita ce na sani a ai kiwo lafiya kai ma na sani abu a hankali kuma yawa abu a hankali kwana nawa baka ji ba kawai ka ji hiru na san kowa Rama! Gugu! A yi ta ita da Allah! Ka kake ka ji ɗan iska kai, ka tafi kuma ka ja umba kai ma munafiki ne kenan. wani mai ma ita ne lambar waya ma ta shiga wayar matan nan ne Chief security. Ai aikin eh, aka yi maka. Chief security. Ai aikin security. Chief security. Ka ce kana ciki. Aikin security aka yi. Ai da abin da kake ina kallon ka. Ai ke tawa da muka na ajiye hajiya tana shiga gidan ta gurin da magaisa da chief security. Ina duwa. Ina chief direbo direba. Ga nan. Ba ma haka da kai. Tsakanina da kai ba munafunci ba yallaɓe. Wa'yancan da ya suku ku da harkin wanki da muke yi. Ka bari mai da su kar ka shigo. Chief security me abu laɗa ciki? Ina da ya gaya maka ne. kar ka shigo ka leka cin ka murza ba ta buɗu ba ka nuhu nan wannan gilas ɗin da abin da kake ina kallon ka ai azaba aikin ki Fau, ka rufin duka gani? Ai, ne fasa da ne aiki a Bila. Zamanin mulkin Buhari da yake soja. Eh, na farko. Na farko yana soja. A lokacin ne ni ne shugaban duk wani security na Bila. still security mu maka kawo dabarar sa gilahi na ciki ina ganin na waje na waje bai ganin ni Allahu akbar to kun bada gudumawa to kuma shine zaka zo kana laɓe min kun bada gudumawa kana so ka ci zarafi na chief security munafiki ya hakuri ya hakuri bari zai fito maka a mutum tunda kai wani. ne na yadda ni naka ne sarkin wanki eh. shi ya same ni shi same ni ke saminu eh. ya ce min shi fa yana zargin ka eh. bi yadda ba yana zargin a ɗakin ka akwai wani abu eh haka ne to shi yasa ne kuma saboda in fidda shi daga zargi eh. ni ma kuma kar in shiga a kai dai ka shiga shi ka fidda shi kai ka shiga a kar in shiga a kan na tabbatar babu babu abin da ke zargi kaga shi na fidda shi ni ma ban shiga ba shi na zo irin in tabbatar eh ashe kana ban daki tsuguno kana dan tsuguno to salamu alaikum wa alaikum salam wannan abin da kai munafinci kuma haka da ki Ba ma haka da kai. Subhanallah. Ba mu taɓa haka da kai ba. Kuma ba za mu yi ba. Ba na so mu shiga idan muka shiga da haka da kai. wallahi sai na buɗe ma gate ka zumburo mota sai in rufe ka goge fentin alhaji kaga kai ka goge ma alhaji mota Ware ko da ana za ka kuma ka bar gidan ana goge fentin na san matsala to ba za ka ga nan ba a ah, to eh, na da ga ba karamin dan iska bane ne na daga maka kafa na sani in naga dama wallahi sai ka aje mota anan in kwahe ma in ce kai ka kwahe ai ni ke gadin motocin zai security ba ah, to kuma za mu yi haka ba ah, eh tunda dai ka gane wannan layin to ba eh. za mu hau ba eh kuma ta wuce <laughs> eh Chief security. Na'am. Dan buɗe min ɗakin na dan kwanta. A gaje nake ne. Mun fada ɗin kenan. A'a, haba chief security. Tun da kake ka taɓa zuwa nan ka kwanta? Ka ta kwanaki da muka taho da hajjiya muka fakin na zo dan kwanta dan kishin gida. Ai nan ka kishin gida. Ta ne ka shiga ma ɗaki. ka ce a'a ɗakin mai gadi ne nan na sa mata bar maka chip security chip security aikin ka yana kyau kar mu fara haka a'a to dan Allah kai hakuri yau a cikin ka son kwanta a masalance kar mu fara haka da kai ba za mu fara ba Allah ai kai na wani ka san Allah ka san Allah ko gwamma ka kaka ce ta gina ɗakin nan ba za ka shiga ba to amin yadda aka saba shine kawai amin yadda aka saba ka zauna nan a a a dauko min da nan inda duman kwan sun to kawai kama ban nan kawai Tap security. Ah, ga da Allah bari ya hakuri. Ya hakuri, ya hakuri. direba wai wai kada a'a wai zancen nan a mafarki nake ji koko da gaske ne dakta ne ima wannan yarinya juna ba mafarki bane zahiri kaji shi daktan shi dakta ne shi wata juna biyu amma ya faɗi wallahi ya ya ba ma kuwa ya ci mutuncin mu wallahi to ai mun yi mutuncin ma to wai aka aka haka ne ai mun a ah. maimakon wuta ta a makera ta masaka hasbunallahu ba fa abin nan ba shi kadai ya shafa ba wallahi ya shafa to ai mu ta mu shafa saboda dole sai a ringa nuna yanzu kana wuce da ringa gocon gocon gocon da kenan da kenan yanzu an canza to din mai dinki hular da kaga ya gyara ya yi haka da kai ya nuna ai da ya mai dinki hular da ya haka haka ike ya ai sama sama ike sama yake to da kaga ya sa ya gyara gaba wallahi kai ya nuna to ka ce yanzu mu kiyaye ku kiyaye da mun ga mai dinkin hula ya zira allura ya haka in dai haka ya to baggurin baggurin amma an kaga ya sa ya sama to na Allah ne wannan mutum mugun ice ne mutum mutum hmm. mutum abin tsoro ne yanzu da Allah ne kawai mutum ba zai iya munafinta ba ina kallon ka yanzu wannan abun bai fita ba in dai wannan abun ya fita waje in dai ya fita waje to wallahi mu haka sai mu ba ake gidan yanzu tun da haji ya taji ya yansa sun ji kana tabbacin ta ne taji man ya sun ji a zamani na network hasbunallahu wani hmm? ni'mal wakil yanzu haka kila in ka tafi dawakin kudu ko ka tafi rimin gado karyanta ta kaji ci barista ya ji wannan to har ka social media da an zara facebook ko kenan. an gaya maka da an kuskure wallahi kana za ka ji man ɗin riman gada barista ya san wannan zancen kuma abokinsa ne to amma an ko ciyaman gaji ai mu muna cikin matsala a'a ni na san ciyaman zai ja makun ne kuma zai mai faɗa ba kyau irin wannan ka ga da kai yanzu chief security da sarkin wanki kaga kun ci banza ma dai wannan dai abin bai daɗi ba kai mun in fa ma na ma ni ɓoɓo ɓore an gaya ma ban bakin alƙalami ya buhe yanzu take neman a siya juna biyu. Yi ka gani zahiri.